ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين da mun ga damar ba kowace shirya da datar da ita zuwa ɗaukar haka da mun sa ta ta yi haka sai dai zance ya tabbata daga gare ni akan adalci da hikima cewa tabbas zan cika wutar jahannama ranar alkiyama da kafirai daga cikin mutane da aljannu domin sun zaɓar wa kansu hanyar kafirci da ɓata sun bar hanyar imani da daidaituwa.